Assalamu alaikum wa rahmatullah ‘yan uwa barkanku da wannan lokaci, sannan ku da sake kasancewa da mu ta cikin wani sabon shirin namu na takaitattun labaran wasannin ƙwallon ƙafa. Idan wannan shine zuwanka na farko wannan tasha ta mu ɗan uwa ka daure ka danna mana subscribing sannan ka danna ƙararrawa sanarwa, ta yadda da mun ɗora sabon shiri za a samu damar sanar da kai. A cikin shirin namu na yau za ku ji cewa ɗan wasan gaban ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Al Nassr tsohon ɗan wasan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Juventus Manchester United da ma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid Cristiano Ronaldo ya samu nasara a kotu a shari'ar da suke yi tare da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Juventus akan wani kuɗin albashinsa da ya maƙale, yayin da ƙungiyar ƙwallon ƙafan ta Juventus a halin yanzu sakamakon shari'ar da ta zo ƙarshe za ta biya zunzurutun kuɗi wa ɗan wasa Cristiano Ronaldo da ya kai euro miliyan goma tare da ƙari sakamakon nasarar da ɗan wasan ya akan ƙungiyar ƙwallon ƙafan ta Juventus. A nan kuma shugaban ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Bayer Leverkusen ya bayyana cewa ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa da dama suna sha'awar mai horarwa Zabi Alonson, watakila kuma ya dangana ɗaya daga cikinsu domin ya karɓi aikin horarwa, musamman ɗaya daga cikin ƙungiyoyin ƙwallon ƙafan da ya kasance ya taka leda a cikinsu. sai dai an sake tambayar shugaban ya kuke ganin alakar sakin zabi alonson domin tafiya wata kungiya wadda ya bayyana cewa wannan wani al'amari ne na sirri tsakaninmu a baya dai idan ba manta ba ana ta alakanta zabi alonson da cewa a takaddun kwantiraginsa akwai yarjejeniyar barin kungiyar kwallon kafa ta baya libakosin idan har ya samu aikin horar da ɗaya daga cikin manya-manyan kungiyoyin kwallon kafan da ya taka leda kungiyar kwallon kafa ta real madrid kama da Liverpool da ma kungiyar ƙwallon ƙafa ta Bayern Munich. Sai dai rahotanni sun bayyana cewa Zabi Alonso yana fatan ci gaba da kasancewa tare da kungiyar ƙwallon ƙafa ta Bayer Leverkusen a sabuwar kakar wasa, a yayin da zai tsallaka gasar zakaran nahiyar Turai na shekara mai zuwa a dama da shi. A daren jiya an fafata wasanni guda biyu a gasar zakarin nahiyar Turai, yayin da tabbas wasannin ya bawa maraɗa kunya, a inda ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid ta yi kukan kura wajen samun nasarar tsallakawa ta tsallakawa matakin semi final a bugun finareti kungiyar kwallon kafa ta Arsenal bayan namijin kokarin da ta yi amma ta yi rashin nasara a hannun kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich da kwallo ɗaya mai ban haushi a filin wasa na Allianz Arena wanda hakan ya sa kungiyar kwallon kafan ta Arsenal ta koma gida kuma za a fafata tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid da kuma kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich a ranar 30 ga watan Afrilu nan da muke ciki kuma dan wasan tsakiyar kungiyar kwallon kafan ta Bayern Yaya Munich Mula ya magantu a inda ya bayyana cewa wasa tsakanin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid da ma kuma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Bayern Munich ɗaya ne daga cikin wasanni mafi girma a ƙwallon ƙafa a duniya. kuma a halin yanzu ina farin cikin fuskantar wannan wasanni nan da mako uku masu zuwa wasan da za a fara shi a kasar jamus a filin wasa na allianz arena din mallakin kungiyar kwallon kafa ta bayern munich yayin da bayern munich din ta samu nasarar tsige kungiyar kwallon kafa ta arsenal mai horar da kungiyar kwallon kafan ta arsenal mikel arteta ya bayyana cewa Ƙungiyar ƙwallon mu ta shafe tsawon shekaru bakwai ba tare da ta fafata gasar zakarin nahiyar Turai ba. amma a shekaran mu ta farko da muka dawo gasar zakarin nahiyar Turai, da yawa mutane sun yi tsammanin mu kai wasan kusa da na ƙarshe wato semi final ko kuma wasan ƙarshe na final ɗin gasar zakarin nahiyar turai wanda duk mu ma muna burin kasancewar hakan ta faru amma za ku iya ganin ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa da dama wanda wani yana ɗaukar su sama da shekaru shida zuwa bakwai kafin su kai matakin da muka kai a wannan kakar kuma mun kusa cimma wannan buri namu amma wannan ita ce ƙaddarar mu Kalaman mai horarwa Mikel Arteta kenan dangane da rashin nasarar da suka yi a hannun kungiyar kwallon kafa ta baya Munich da ƙwallo ɗaya mai ban haushi. Kazalika shi ma ɗan wasan tsakiyar ƙungiyar kwallon ƙafa ta Arsenal Declan Rice ya bayyana cewa wannan ƙungiyar kwallon kafa ta Arsenal ce ɗaya daga cikin ɗaya daga cikin manyan ƙungiyoyin kwallon ƙafa a duniya. Akwai ciwon kasancewar yau mun yi rashin nasara amma kada ku manta cewa wannan ƙungiyar kwallon ƙafa ce ta matasa. muna buƙatar mu tsaya tsayin daka mu yi lissafi domin wasanmu da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Walbes, kuma a nan ne babban abin da zamu yi zai faru. Shi kwaɗan wasan gaban ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Baya Munich Harry Kane bayan an tambaye shi dangane da nasarar da suka samu akan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Arsenal. Harry Kane ya bayyana cewa babban nasarar da ba za a taɓa iya mantawa da ita ba. Wannan kakar wasa ce da ta kasance kakar wasa mafi tsauri a gare mu. Kaiwa wasan kusa da na ƙarshe matakin semi final babban nasara ce a gare mu kuma za mu ji daɗin kasancewar hakan. Shiko mai horar da 'yan wasan ƙungiyar ƙwallon ƙafan ta baya mini Thomas Tuchel dangane da wasan semi final da za su fafata. Wasa na kusa da na ƙarshe su da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid ya bayyana cewa ina fatan kafin wannan wasa sauran 'yan wasanninmu duka za su dawo daga rauni domin muna fatan samun 'yan wasa masu yawa a benci. amma a ɓangaren bayar da gudunmawa da shirya sadaukarwa da kuma shan wahala a tare wannan ya kasance ba wani abin damuwa ba ne mai horarwar ya ƙara da cewa tabbas salon wasan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta real madrid ya matuƙar sha bamban da na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta arsenal domin salon ba iri ɗaya ba ne ban kalli wasan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta real madrid da yawa a wannan kakar ba amma kuma na san shine wasa mafi tsauri da za mu buga buga wasan matakin semi-final tare da babbar kungiyar ƙwallon ƙafa a duniya za mu yi iya ƙoƙarinmu wajen ganin mun buga wasa yadda ya kamata tare da kawo musu cikas da kuma ba su ƙalubale tare da samun nasarar tsallakawa matakin final a ƙarshe wanda muke fatan mu ne za mu samu nasara a wannan wasa a nan kuma bayan gumurzu da ɗauki ba raɗi da aka yi a filin wasa na Etihad yayin da kungiyar kwallon kafa ta Manchester City ta shafe kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid tas a wasan daren jiyan. Amma kungiyar kwallon kafan ta Real Madrid ta samu nasarar tsallakawa matakin semi-final yayin da ta cire kungiyar kwallon kafa ta Manchester City a bugun finareti. Kuma ɗan wasa Bernardo Silva tare da Matthew Kovacic sune suka zubar da bugun finareti wa kungiyar kwallon kafa ta Manchester City wanda ɗan wasa Luka Modric shine ɗan wasa na farko da ya zubar da bugun finareti a daren jiyan. wanda hakan ya sa ƙungiyar ƙwallon ƙafan ta Manchester City ta fara jefa ƙwallon farko ta hannun ɗan wasa Julian Alvarez daga bisani ɗan wasa Bernardo Silva ya zubar kuma tun ɗan wasa ƙungiyar ƙwallon ƙafan Matthew Kovacic ya zubar wanda hakan ya ba su damar yin rashin nasara a wannan wasa. Dan wasa Anthony Rodiga shi ne ya samu nasarar jefa ƙwallon nasara wa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid a bugu na ƙarshe. tare da mai tsaron ragar kungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid wato Lunin da namijin ƙoƙarin da ya yi. Ɗan wasa Federico Balbade shine ya tafi da kyautar gwarzon ɗan wasan da ya fi kowane ɗan wasa ƙoƙari a wannan wasa. Rashin nasarar kungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester City a bugun finaretin ya jawo ɗan wasan ƙungiyar ƙwallon ƙafan ta Manchester City Rodri ya yi rashin nasararsa ta farko tun daga watan Fabrairu shekarar 2023 wanda ɗan wasan a wannan lokaci ya yi rashin nasara a hannun ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid a bugun finareti. Shi ko ɗan wasan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid Jude Bellingham ya bayyana cewa wannan rana ce ta farko da ƙanina kuma ɗan wasa Jobe Bellingham ya kalle ni ina buga wa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid wasa a matsayina na ɗan wasa. kuma ina jin alfahari sosai game da irin waɗannan abubuwan. Shi mai horar da 'yan wasan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid Carlos Ancelotti bayan samun nasarar tsige kungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester City a matakin kwata final ya bayyana wa manema labarai cewa a halin yanzu ina jin cewa tabbas za mu iya lashe gasar zakarin nahiyar turai yayin da kungiyar kwallon kafa ta real madrid din kuwa ta tabbatar da cewa dan wasan bayan kungiyar kwallon kafan ta real madrid dani kabajal da kuma dan wasan gaban kungiyar kwallon kafan vinicius jr suna cikin koshin lafiya tare da bayyana cewa babu wani abu da ya faru da su sakamakon an cire 'yan wasan ne saboda rauni a daren jiya a wasan da ake fafatawa da kungiyar kwallon kafa ta manchester city sai dai bayan cire dan dan wasa Rodrigo ya hasala a wannan wasa wanda hakan ya sa ya jefar da goran ruwan da aka bashi wanda yake sha sakamakon ɓacin ran canjin shi da aka yi a wannan wasa a daren jiyan. An tambayi ɗan wasan bayan ƙungiyar kwallon ƙafa ta Barcelona Ronald Arojo dangane da batun sabunta kwantiraginsa a ƙungiyar kwallon ƙafa ta Barcelona yayin da ɗan wasan ya bayyana cewa kawo yanzu komai yana tafiya daidai tare da ƙungiyar ƙwallon ƙafan wajen tsawaita kwantiraginsa. kuma a ƙarshen kakar wasa ta bana. Za mu zauna tare da ƙungiyar ƙwallon ƙafan domin ci gaba da tattauna wannan al'amari. Ina matuƙar farin ciki a ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona, kuma a koda yaushe zan iya ba da mafi mahimmanci na har zuwa ƙarshe. Daga ƙarshe shugaban ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona Jan lafota ya bayyana cewa za su je filin wasa na Santiago Bernabeu a gasar La Liga da za su fafata a ƙarshen makon nan tare da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid a inda ya bayyana cewa za mu je Madrid za mu taka leda kuma za mu samu nasara a filin wasa na Santiago Bernabeu da haka muka kawo muku ƙarshen takaitattun labaranmu na yau 'yan uwa idan kun ji daɗin wannan shiri ku daure ku danna subscribing sannan ku danna mana ƙararrawa sanarwa ta yadda da mun ɗora sabon shiri za a samu damar sanar da ku. Kada ku manta da danna mana alamar liking da comment da shiya, domin suna ƙara mana ƙwarin gwiwa ci gaba da kawo muku irin sai har labaran da muke kawo muku. A don haka nake cewa mu wani shirin namu na gaba.